Azumtar wata azumi yana daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar wanda aka tilasta wa mai azumi da kame baki na hana ci da hana sha da kuma saduwa har zuwa faduwar rana lokacin buɗe baki. Annabi Rahama yana cewa a lokacin azumi yana sanya a yi tsimi da kuma samun lafiya ga jikin ɗan adam. Azumi darasi ne da ke koyar da zamantakewa da kuma tsakanin juna. Idan kana mai arziki lokacin azumi za ka ɗanɗani wahalar da talaka yake fama da ita sannan kuma karka tamsawa mai tsokana kuma azumi yana koyar da mu rigakafi akan fitintunu. des conflits.